da saduwa da ku a wannan farfajiya mai albarka muna gode ma Allah da ya tabbatar da mu a wannan lokaci don isar da saƙon Allah da kuma ba da kariya ga janibin waliyan Allah da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tare da ɗan matashin malamin nan ɗaya daga cikin almajiran Maulana Sheikh Haris Jos wanda yau zai mana karatu shine Malam Zaki wanda yau zai mana karatu taken karatunmu shi ne bayyana jahilcin Musa Asadul Izara kan maganar Shehu Malam Harisu Jos bai Malam Zaki insha Allah rabbi eh, za mu ji daga gare shi eh, akramakumullahu billah أعوذ بالله من الشيطان wa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره والكدار العظيم ورد الله عن كفة أصحاب رسول الله وآل بيته وعن السيد الأولياء إلى الأخيار الحاتم الخاتم أبو العباس الشيخ رحمة التجاني وعن خليفته ووارث سره وكيل سر السر صاحب الشريعة والحقيقة نبراس القلوب أبو إسحاق باي إبراهيم ياس ورد الله عن شيخي ومربي ومشربي وفقري وملازي وأديبي ومسري والتاج الذي بورك الله فيه صاحب الهجمة والهمة والأسرار مولانا الكاكين فينا شام محمد الهارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى القائل ولو سكت الجاهل لسلم الناس القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستألف بلسانه فليس يستألف بقلبه وذلك ضعف الإيمان ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مالا مجتبى من باروتا رجال التقى شورا توفينا رجال سابقون وإندنا sarkin himma kuma rashin tsoro tare da shi alhamdulillah Allah ya bamu irin wa'innan na ɗaya kenan abu ne biyu kuma muna jinjina zuwa ga shi malamin ba mai barota da kuma sarki zaki da kuma masu sauraron mu da masu kallon mu a wannan shafi mai albarka alhamdulillah a takaice dai dan wani wato ƙarin haske ne akan jahilcin malam Musa Yusuf Asadul Izala wanda ake masa lakabi da mushan kura akan maganan da yayi jiya yau sai na tsanci maganan ɗazu Ah, kuma sai wasu yan wasu ka turo mu cewa ga shi ya magana akan Maulana Shehu Muhammad da Dallau anu Shehu Muhammad da Dallau ne haka to wani daga cikin karama na auliya ullahi na Shehu Shehu Ibrahim Dallau anu wanda aka samu daga gurin Shehu Jibril mai ke faɗa akan matsayin ilimin Shehu Ibrahim da Dallau ah, wanda yana nan a shafis hmm. saboda abu ne kawai wadihan duk duniya ta sani cewa maganan guda ɗaya ne kawai ɗaya ne ilimin da Allah ya bawa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu awai Allah tabaraka ya bashi ilimin da ya bawa annabawa gaba ɗaya dukansu sa'annan ban sani ba ko Allah ya ƙara masa kan wannan wai wanda ya da wannan maganan wai kafiri ne da wanda ya bada kafiri ne Tun da Allah ya halice ba taɓa ganin jahili irin Musa malam Musa Yusuf wallahi tallahi da Allah ya halice wallahi tallahi wannan kuma yana faɗin iya gaskiya na ne hmm. a cikin maganganun da ya yi aka rama kalla, a cikin maganganun da ya shi ne. ya ce almajirin shehu nasiru kabara ne saboda maganar shehu malarusu karatun jawar hmm. ma'ani ne da shehu yake hmm. shehu malarusu ya ce almajirin shehu nasiru almajirin shehu nasiru kabara shine ya tambayi shehu shehu jibri mazul ma'arif yake ce masa yaya ilimin shehu tijjani yan mota da ilimin shehu ibrahim in yasa da lawan ma'ana ya ilimin shehu tijjani yan mota a cikin ilimin shehu ibrahim sai shehu jibril ya ce masa ilimin shehu tijjani yan mota a cikin ilimin shekhal islami kaman akwai ne da babu hmm. ji shehu jibril mazal ma'arif hmm. shine ya ce a daga cikin ilimin da Allah ya bawa shehu shehu ibrahim radiyallahu anhu kaman ilimin da Allah ya ba wa annabawa ne ce ban sani ba in ji maulana ce ban sani ba kaman ilimin mm-hmm. da Allah ya ba wa annabawa ne ya ba wa shehu Ibrahim radiyallahu duka ya ba wa shehu mm. Ibrahim ban sani ba ya ƙara ma shehu radiyallahu anhu akan wannan shine ban sani ba in ji Jibril Jibrima yake gaya wa almajirin shehu Nasir Kabara to ka san mm-hmm. shi kullum mai criticizing ya kamata a ce ya haddace maganan ma kafin ya zai faɗa ka san me malam Musa Yusuf ya ce sai ya play ni fa in ya play sai ce bari ku ci bari ku ci a ji abin da ya faɗa ya ce wai hmm. shehu radiyallahu anhu ya ce ilimin malam sani wai almajirin hmm. malam sani wai shehu hmm. nasir almajirin na shi nasir gabar ne fa? wai almajirin malam sani da ya zo yana tambayar shehu jibrima a ruɗe ka san daman Allah ya gaya mana Qur'ani waliyai suna da karama duk lokacin da zaka taɓa waliyi sai Allah ya taɓa ka sai girgiza ka ya ji yaya sosai Allah na fara cewa la inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdil kalimatu la bushra din nan shine ma'anan karama suna da karama mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana a hadisi yana cewa shiraru ibadillahi المشاؤون بالنميمة المفارق بين الأحبة الباغون للبرعاء العيبة wannan mutum yana daga cikin ashirarren mutane shi bai da aiki banda ya kafirta mutum kuma ya nemo wani abin da shi kwakwalwarsa da jahilcinsa bai gane ba sai ya ce babu hmm. wai wannan shine wai kawai wai cewa in mutum ya yadda da wannan maganar ya kafirta abu mai sauki ne wato in ka yadda kawai Allah ya bawa shehu ilimin da ya bawa annabawa duka wai ka zama mm-hmm. kafi? to ban gane ba shin shi Musa Yusuf bai san ilimin da Allah ya ba wa annabawa shi ne gaba ɗaya Allah ya gaya mas'u salama cikin ba ne? Kur'ani Allah na faɗa Qur'ani ta ma faradna fi fita mai shai. babu wani abin da muka bari a cikin ƙur'ani ba mu kawo shi ba mm. komai Allah ya kawo cikin ƙur'ani. hikayan annabawan da suka zo suka wuce da ko menene gaba ɗayansu ya zo gashi Mm. gaba ɗaya Allah tabaratala ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ba wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zaka ji cewa alam tara kaifa fadra baka bi ashabil fil ara aita allazi kaza kaza ka zaka ji Allah na tike masa sallama mm. kullun naqussu alaikum min ba'd sulman sabit bi fuadak mm. duk ba labarin annabawa bane ilimin da Allah ya ba su bane Allah ya faɗi abin da ya ba wa annabi Musa ya faɗi abin da ya ba wa annabi Isa ya faɗi abin da ya ba wa annabi Ibrahim ya faɗi abin da ya ba wa annabi Nuhu ya faɗi dukkan annabawan nan gaba da Allah ya faɗi abin da ya ba su mm. to dukkan su akwai ilimin da babu a cikin Qur'ani nasu mm. wannan shine tambayar da Musa bai gane ba Allah Musa bai gane wannan ba to duk yana cikin Qur'ani to Qur'anin nan wai Shehu Ibrahim Dalauni ya karanta shi ko bai karanta shi bane shi ne ma shi ne ma shugaban masu karatun Qur'ani na wannan zamanin karamar shi ne ma Shehu Ibrahim ai shi Qur'ani karamar shi ko faltaji alal hibza faltaji alal hibza kitabikal karim karam da bilal kal azim la wannan shine abin da Shehu Ibrahim ya roki Allah kuma Allah ya bashi kuma mun gani mun gani kuma kai ma ka gani saboda baka taba jawo aya daidai ba tun da Allah ya malam Musa wala malam malam mun ta ba tun da na taba yin wannan magana kuma zan maimaita ta har yau billahi la ilaha illa huwa idan aka bude shafi qur'ani fa na Qur'ani kar ka hmm. ga wani littafi mai mara mara wasali Qur'ani mai wasali a karanta Malam Musa Yusuf ya karanta sadara shida ya karanta hmm. daidai ni na saurare shi wallahi in ban ci shi gyara bana kuma ya hmm gaskiya sadara shi kar ka dauki maganar shafi wannan haka ne ai ka san kwanaki ma haka ya je tsokano irin yan Qur'ani zalla din nan wallahi in Qur'ani zalla da suka muƙabala sai da ya mai da Musa Asadul Izala tamkar bai san alifin ba hakan mu nan dan Qur'ani zalla ya mai tamkar bai san alifin ba subhanallahi to kaga wannan jahilci ne jahilci ne saboda duk ilimin da Allah Ta taala ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Qur'ani duk ilimin da Allah tabaraka taala ya bawa annabawa gaba daya cikin Qur'ani Shehu da Lawan kuma yana daga cikin wanda malaman duniyar musulunci suka tabbatar da cewa Sheikh al-Islami a Rabida shine mataimaki na biyu na shugaban Rabitu Alamul Islami na duniya a zamanin sa na biyu a duk duniya gaba daya hmm. shin ya dauki ilimin ko bai dauka ba ya dauka yana cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilmoman annabawan gaba daya Shehu Ibrahim Allah ya bashi wannan kuma yana faɗa a to hadisin min matla shukran a to hadisin min matla shukran ne ɗaya kenan abu na biyu da kai shine malamai malamai suna cewa lausa katal jahilu la saliman nas da jahili zai yi shiru da mutane sun kubuta to amma kullum shi yana so wai shi abinda ya sani shine kololuwan ilimi abinda shi bai sani ba to babu shi to wannan kuma kafa lil mar'i kadhib bayani hadisi bi kulli ma sami ya ishi hmm. mutum ƙarya yace duk abin da ya ji sai ya faɗa ai ka san ah, takallam tu'raf kai magana a hmm. gane da zaran yayi magana an gane cewa jahili sai ko tsuran madaran jahili ne saboda kaunar jahilci ɗaya kenan hmm. abu na biyu shine a ah, maganar da yace duk wanda ya imani da haka kafiri ne inna lillahi wa zaki su matsalar ba sa karatu ne ibnu taymiya ba faɗa ya ce wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun eh. muhimmatun bal muhishatun ahyanan lakin tahamilu wajhan sahiha sai ce fa insafi an tuhuma ala wani wajhi sahih ya kai musu asdal izala shin baka san wannan magana malamin naku ne ibnu taymiya ne bai ke faɗa yace wa fi kalami ala tasawuf a cikin maganar sufai ibaratun nuni mato akwai wasu fassara wasu kalaman in ka ce za su dimotar da kai bal wa mu shatu hayanan ba haka ba za su ruda ka wani lokaci sai ibnu taymiya yace lakin ta hamil wajha sahiha amma maganar zubaye tana ɗaukan fuska ingantacciya idan kai baka gane ba sai ibnu taymiya ce ba minan insafi yana daga hmm. adalci in ka sufi yayi magana an tuhumala alal wajhi sahi a ɗauki fuska ingantacciyan karka je kamar gurbataccen fasara yanzu a cikin maganar shehu malam harisu jos Allah ya kara mai lafiya kaka faina a cikin maganar magana ne na sufanci wanda babu wulakanta wani annabi babu cin mutuncin wani abu magana ne kawai na tufai wanda an fito mai da abin abili zai gane ke jahili ne kwarai kuwa hmm? gajalcinsa ya fito kuma abun mamaki yanzu wannan littafi ba na ibn qayyim al-jawziya bane sosai kuwa madarji sarki hmm, bai da manhaj ba ibn qayyim yana faɗa akan ilhamat akan kashfa mukashafa da ilmul ghuyub da ilmul batin duka yi magana akan su wanda ba na son mu tsawaita ne ba sai an kawo su ba kowa ya sani wanda an sha mm. karantawa kai nan na sha ji kana magana akai ni na yi magana kai, sai da abul fatih ko nasir ado dukkan su mutanen mu suna a akai sosai akan wanda wannan ba abu bane na iskali sai dai idan mutum jahili ne shi kuma jahili layi utabar a'a ba gashi ba zaka ji ibnu al-qayyim al-juzayy yana kawowa yana cewa wa akhbarani bi ba'di hawadisa kibar tajri fil mustaqbal wa lam yu'ayyin awqatuha wa qad ra'aytu ba'daha wa ana antadiru baqiyataha kaji fa abin da ibn al-qayyim ke faɗa yace ibn taymiya kad akhbarani bi ba'di hawadis ibn taymiya ya bada labarin waɗansu abubuwa da za su faru kibar masu girma tajri fil mustaqbal wanda za su faru a nan gaba kaga gaibu kenan ibn taymiya ma ya san gaibu wallahi to ibn taymiya kuma bai ayyana lokacin faruwan abu bai ce nan gaba abin za su faru kuma abu zai faru sai ibn al-qayyim al jawziyya ya ce wa qad ra'aytu ba'daha a cikin abubuwan da ibn al jawziyya ya faɗa min naga waɗansu eh, mhm. wa ana antaziru al-baqiyya baqiyataha ina sauraron sauran ma za su faru wannan fa ibn taymiya ne a matakin sanin gaibi na Allah to wannan sai ka ce malami yanzu ni na tabbata bai karanta littafin ba sosai madarajin salihin shi ne a hannun Da ka daga ya fara sosai. <laughs> A makarantar ya gudu. Sau Ka saƙon da muka son isar dai anan a takaice shine a Malam Musa Yusuf jahili ne bai gane ma abin da ake magana ba. Saboda da abin da Allah tabaraka ya bawa annabawa ya tattaro shi gaba ɗaya ya tara wa kirjin manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya amayar mana da wasu daga ciki shine Qur'ani. babu abin da hmm. ba a cikin Qur'ani Shehu Bradillah kuma muhafizin Qur'ani ne ya sabata Qur'ani ne kai karaman sa ma haddan Qur'ani hmm. sa'annan kuma abu na biyu shine hadarin cewa dukkan wanda ya imani da wannan abin kafiri ne amma kuma kwanaki ya fito lokacin da wahabiyya suka hau kansa cewa lalle sai ya bar wannan shafi sai ke cewa hmm. shi bai yadda ma shafin da mai shafin sarki zaki kafiri bane saboda bai imani da haka ba to kuma yanzu kai mm. yanzu ka ce sarki zaki bai da karaman shehu ibrahim baradallahu Anu sosai kai ka ce duka inda riga gaba faɗi kafire ne wannan ai rashin hankali ne sarki zaki wani irin mutum ne wanda samun mutum mai kyawawan ɗabi'u irin shi ma sai an bincika yana da kyawawan ɗabi'u mu'amala da yake yi da Musa dala mu'amala da yake da Musa da Izalin kowa ha ba sa wannan kyakkyawan mu'amala shi kanshi ya sani cewa in ko suna da mu'amala mai kyau da wannan ne ya tabbatar da haka to kaga yanzu duk wani wanda ya fara fitowa ya kafarta malamin izala to sai mu ce masa ga Musa Asadu izala wanda shi yana cikin yan gaba gaba wanda aka sha kofar mai da su farko farkon social media a shi ya tabbatar da yan ko ba ba ne? Hmm? amma dai shi babban abin da muke jefa ta haddi a gare shi ni a Kaduna ce. kuma yanzu aka layin mu ɗaya da Musa Asadu izala layin mu ɗaya ah, layin mu ɗaya da shi kuma kamar yadda na sha ɗalibin gidanmu ne ya yi karatu na ƙur'ani a gidanmu ya yi karatu na ƙur'ani a gidanmu ya yi karatun ahalari ya yi karatu na na na ƙawa'idi ya yi karatun ƙur'ani eh. hafsu domin san da ya je karatun allo ya iya warshu to bai iya hafsu ba a gidanmu ne aka koya wa malam Musa hafsu kuma mun yi maulidi a gidanmu tare da shi mun yi maulidi mun yi wazifa sai dai abin da zan iya cewa bai amsa ɗariƙa ba da yana ɗalibi ne yana zama a yi da shi amma in ya ce muku ya yi ɗariƙa ƙarya ne bai taɓa amsa ɗariƙa ba ka zama ɗan ɗariƙa sai ka amsa ba wai ya yi ɗariƙa idan eh. na ji yana ƙarya na cewa wai sun yi suka fita bai taɓa shiga ɗariƙa ba bai taɓa amsan ɗariƙa ba amma dai ya yi makarantar mu kuma mun yi maulidi dan ba zan zan iya tuna wani suna a wani tamsiliya da muka yi irin ranar eh. maulidi an da irin dan wasan kwaikwayo eh. wannan sunan da ake kiran shi shine laye ɗari ba na mantawa da ya daje wallahi ban ji ba sunan da ake kiran shi a tamsiliyar da muka taɓa yi lokacin muna makaranta sunan shi sunan shi laye ɗage laye ɗage eh. <laughs> wanda wata shi ne sunan shi a tamsiliyar laye ɗage zan tana mai da wannan laye ɗage lallai ya sha laye ɗage ga na'am saboda haka wannan jahilci ne ka ce wa musulmi kafiri wannan ba karamin haɗari ba ne saboda haka ya kiyaye harcensa idan sufaye suka yi magana to ka bari sufaye ne suke magana shawarar da lauri ya faɗa ce idan baka gane ba idan baka gane ba ka bar musu kayan su ibn taymiya hmm. ma ya ce idan sufaye suka yi magana in baka gane ba gaci a cikin majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa in baka gane hmm. maganar ba baka bar musu abin su suna da hmm. yare irin nasu suna da harce irin nasu za su yi kamar da ka faɗa da su za su yi magana kai a zahirin ta kana ganin kaman kaza ne amma su ba haka suke nufi yanzu akwai wani akwai wani bawahabi yana nan ana sa so ana sa karatun shi a social media. Yace shi a da ya ji wata ibara ta sufaye tun daga nan da ya ji fassara sai gane cewa da ana musu sharri shine as-sufi tuhu walla. Sufi kaiwa mutaka shi shine Allah. Wannan bawahabiyan ke faɗa. ya ce amma da ya ji fassaranta da ya ji bayaninta a wurin malaman dariƙa daga nan ya gane cewa lallai sufaye suna da wani irin ibara dole sai an je wajen su ya ce abin da ake nufi a sufi gayatu walla ai shi sufi gayatu ma yuhibbu walla akwai hunaka shay'un mahzu karshen abin da sufi yake so a rayuwarsa shine Allah shine ma'anan sai aka shafa wani abu hunaka shay'un mahzu sai aka shafa wani abu yanzu hmm. kamar wa man ni wa man yarani fi eh. da labu huta ne, ai na zo na karanta shewa a cikin kusan radiyallahu ta'ala anhu da kan shi yayi littafi sunan littafin ma ya da shi yayi littafi wannan littafi na shi a ciki yayi bayani akan ainihin wa man ni wa man yarani yace ma'anar wa man ni wa man yarani amma su za su fassara har wannan yaron na dan shafa kanshi wani alkasim hotoro kwanaki yace wa man ni wa man yarani wai shi hmm. Ibrahim ya ce duk wanda ya so da ya gani fi kullum kullu zai shiga aljanna ta dawwama to da shawa ci zai ce aljannatu kullu da anan aljannar da goma ita ce ita ce jannatu ma'arifatin na ita ce aljannan sanin Allah idan ka ga shehu Ibrahim ka so shi kuma to zai kai ka gonan sanin Allah in kai ma dubi ne zaka san Allah abinda shawa ci ya ce bazaran wannan baitin kenan ka gani ka gani ka gani amma su kuma ba haka suke fassarantawa ba Wato a takaice dai sai di shi ilimin shehu radiyallahu anhu da Allah ya bashi wato ya bashi ilimin zahiri kuma ya bashi ilimin batin. So haka hmm. dan mutum yana almajirin shehu radiyallahu anhu ya samu ilimin da mutum bai samu ba karka damu mashayan ne ba ɗaya ba. Ma'ana abin da ya kurba kai ba kurba ba abin da ya sha ba kai sha ba. Kaga yanzu da ya zo gidan ku yayi karatun kawaidi da alari har ya zama la ya ɗage daga nan bai sake dawowa makarantar ba saboda yana ganin ya fara gane wani abu bari ya tafi islamiyya ya je ya ta tsalle-tsalle daga nan kuma ya nemi matsayi ya shiga cikin kungiya saka wannan kawai shine abin da ke faruwa Tseri, eh, Afuwar, kuma ka san me suna faɗa maka man ta sai zaka tana da ni? Na'am. Wallahi, wallahi, wallahi na Da Musa Asadul izana duk tsakiyar Kaduna bai da malami da ya koyar da shi littafi daga bango zuwa bango akwai makarantu wanda mu a zamaninmu mu ɗaliban eh. ilimi mun halarci makarantu na zamani misali ka gani na yi foli na yi diploma foli misali eh. sannan kuma mun yi makarantun zaure akwai makarantun eh. shek a abubakar tireta a layin mu kaduna sanannan malami ne zaure ne ba littafin da ba koyarwa na je wannan matsalasi na yi karatu akwai makarantun shek salo mai karo ta mai mu kenan yi karatun a wurin. Sannan akwai makarantar Sheikh Malam Abdulkarim Bindawa ka ma gan shi sanda ka zo taron nan wannan limamin juma'an namu. Eh na gan shi na gan shi. Wannan wannan bahari ne larabci ko daga lahira aka zo da shi sai ya fassara. Wannan da kake daure yake da shi daure daure hmm. yake da shi duk wani abu da ka sani su makamatul hariri su daliya ibnu akir ibnu duraidin su dan darani su su ara'ul jahiliya duk kutubu titta eh, siha din nan wallahi ana koyarwa a makarantar. Hmm. kuma a makarantar za ka samu eh a makarantar za ka samu wahabiyawa ba suna zuwa yanzu akwai wani malamin Musa malamin shi wanda wanda ma'ana wanda eh. malamin shi a kizana kuma yakan je ya zauna a gaban shi ya saurari karatun shi irin ba karatu na dauka na littafi ba ka dinka yi min gilafi gila gilafi ba kamar irin karatu na bayan magariba Musa yakan je ya zauna a gaban shi irin wannan karatun da ake na littafi kwana ɗaya ba a kamance ni ana kenan shi haya as-Salafi wannan yaya astrology din shi za ka samu makarantar Malam Abdulkarim ɗan shi'a na zuwa eh. su karatu a wurin kuma ɗan ɗari ƙari na Shehu Tijjani ɗan faila Shehu Ibrahim a cikin wurin maza ga wata Shehu Ibrahim za ka samu salafawa ƴan izala na zuwa su karatu a wurin za ka samu salafawa in ba za ka yi to amma babu wani zaure na ilimi a garin Kaduna da kewaye wallahi tallahi inda malamin zai zuwa ya je karatu ko na shekara ɗaya yanzu misali zauren Malam Abdulkarim eh. sai da na yi shekara ɗai shekara biyar ina zuwa karatu ba fashi shekara biyar ai ko saurari ake zuwa dai an samu abin da aka samu shekara biyar akwai zauren malam abdullahi gaskiya ne wannan wannan gaskiya ne shi ma sai da ni shekara biyar ina zuwa ba fashi duka dai wa'in nan gaba da akwai zauren malam tirefi shekara biyu ba fashi na wanda kuma gini mm. network yana damun shi malam ta ba network din sa bai da kyau sosai kafin dai network din sai dawo shi ne, to kaji wa'annan fa daga cikin kaɗan daga cikin wanda ya bayyana lissafa maka wa'anda yayi karatun littafi a gurin kuma ana kai kuma ba daina ba to shi mutumin zai iya faɗan malaman da ya karatu a gurin su bango to bango kamar da kalubalance shi babu da an yi karatun da ba za a samu wannan matsala din ba to kafin network din sai dawo a a dukkan ilimin da Allah tabaraka ya bawa annabawa gaba ɗayansu manzala sallama ya faɗa cewa a ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma na na zamani na irin suke da kamar annabawa bani isra'ila ne a gurin ilimi a gurin fahimta a gurin karatu a gurin ɗaukar daraja saboda wannan babu laifi akan dan maulana radiyallahu anhu ya faɗa shehu jibril radiyallahu anhu ya faɗa kuma ka ce hikaya ce to shi hikaya dole an ce kai sai ka yadda ne ba wanda ya ce dole ka yadda saboda ka alkhabar ne in ka gara ma ka rike gara ma ka rike to yanzu menene kai damuwanka da wannan abagar? me naka a ciki an ambaci wahabiya a ciki ko an ambaci kungiya a ciki ba ambata ba na ruwanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana a hadisi yana cewa min husnul islamil mar'i tarku mala'ani cikakken musulunci mace ya abin da bai shafe shi karatun sufaye da ilimin sufaye babu ruwanka ba naka bane ba na gidanku bane ba gonanku bane saboda ka bari sufaye su yi karatunsu tunda kai baka da ilimin da zaka gane abin da suke faɗa baka da ilimin da zaka gane abin da suke faɗa ɗaya kenan abu na biyu kenan kai abu na uku shine a ina jan hankalin malam Musa Yusuf ya sani wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa shiga gonan shehu malaran su ba wasa ba ka tsaya ka cigaba da neman tuwonka a sauran inda ka saba yi amma wallahi da zaran ka ci zaka shiga gonan maulana shehu da radiyallahu anhu ka tambayi sauran wahabiyawa yan wanka ka ci shehu ba kan wallasa bane kan muna nan duk ɗan da yake ganin ya haifi ya ɗauko maganar shehu malaran su da ce zai magana ya gani sai mun koya maka jin baki yanzu kai ba ma ayan da ka ja ba hadisin da ka ja babu abin da ka karanto amma kuma ka haƙaito magana da ke fara sai ka fara wai malam sani malam sani a ina a ina a malam rabi'u ne tsakanin jahilci ne kuma tsakanin sufaye da sufaye suke magana almajirin shi rasu gabar ne ke tambayan shau jibri masu ba'a da yanzu kai a rashin hankalinka yanzu kai ka kalli shau na yan mota ka kalli shau na zangon bari bari kenan su shau shau a ciku su shehu balarabe su shehu ahmadu sanda nan kaduna da sukan shehunan ɗari kan nan gaba da shehu ma dukkan da ce dukkan kafirai kafirai ne shi so kafin sani kafanga yanzu kai malamin da kai karatu a gurin sa gidan su malamin ta bani barota yanzu kai ma wato yanzu kai ma kai karatu a gurin kafiri kenan to taya mutumin da ya karatu a gurin kafiri me ya karanta kenan sannan zai zo ya ce wai kaza kafirci ne kaza musulunci ne saka baka gane ma ni abin da nake faɗa ma shine ya koma ya koyi harfa ma tun gane hurufin ijahiya ya gane da zai pronouncing din what ya faɗi kalma da lafazi tukuna kafin ya zo ya ce zai magana akan abin da su fa'i suke faɗa saboda maulana shi maulana radiyallahu anu in yayi magana yana magana da malaman malamai ne ba jahilan malamai ba ba jahilai ba yana magana da saboda yana karanta jahilin ma'ani ne kuma akwai majal din da idan an yi magana kai da kanka fa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu azmin jabal yake cewa a cikin sahih bukhari yake cewa a tudari haqqullahi haqqullahi alal ibadi haqqul ibadi alal lahi ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah ma'azu ce ban sani ba manzo Allah sallama yace haƙƙin bayin Allah haƙƙin Allah akan bayinsa an ya'budullah wa la tushriku bi shay'an su wa Allah shi kadai kar sada shi da kowa wa haqqul ibadi ala Allah an yadkhuluhum aljannata haƙƙin bayi kuma akan Allah tabaraka ta'ala in sun yi wannan ibada din sun hada sun kade ta Allah shi kadai sun bauta masa shi kadai ba da abokin tarayya to haƙƙi ne Allah ya sa su aljanna manzo Allah alaihi ya gaya wa mu'azu haka mu'azu ya ce ya sallama alam ubashirun nas cin bazan gaya mutane masu sallama ya ce bal yattaqiyu kar ka gaya musu za su shagala za su shiga wani lamari to a nan manzo alaihi ya koyi ilimi kenan saboda jahilcin ka ba koyi ilimi bane akwai abin da ba a faɗa akwai abin da in an faɗa ka sai haka saboda haka Musa Yusuf ai malam zai zala ba abin da ya sani jahili ne tabbali ah, wallahi tallahi sauran minti uku am karkare da wannan bayani na'am ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce afatul ilmi an nisyaru illa ilimi kai kamanta sai ce wa ida'atu wa ida'atihi hadithu bihi ghayra ali gaira ali Eh, wulakanta ilimi shine ka ba da labarin ilimi ga wanda ba ahalinsa ba annabi yakan dafa kan imamu ali gaskiya ne ya ali kallimin nasa ala kadir ulihim kai ma mutane magana a bisa gwargwadon su. Eh, idan ka magana ya kare cikin littafin najul balaga zaka ji inda imamu ali yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu kai la yaral haka zu jalin bi jawhari ilmin law abu mu bihi لقيل لي أنت أنت من يعبد الوثن ولست هل رجال مسلمون دمي يرون أشبه ما يتبي حسنا لا إله إلا الله Imam akwai ilimin da dole ne sai ka mai da kai tukunna ka kwantar da kai za ka malamai wannan haka yake wannan haka haka wannan na shawara ne sai ba ba ibn al-qayyim al-jawziyyan bane ba ibn al-qayyim al-jawziyyan bane yake cewa a cikin hakkin ibn taymiya wa kad ni ghayra marratin bi umurin ba'idatin taktasbi bima mimma azamtu alayhi wa lam yadib bihi litani ba ibn taymiya ba ibn taymiya ba ibn al-qayyim al-jawziyyan ke faɗan wannan magana ba yace ce akbara ni ghayra marratin ibn taymiya ya bani labari ba so ɗaya ba bi umurin ba'ida da wasu al'amura eh. ilimi na ba'ini abubuwa ta ɓoye taskubi wanda daga ni sai Allah babu wanda ya san halin da nake ciki amma Ibn Taymiyyah zai gaya mun kana cikin hmm. hali kaza ko ba ga yi ba bane hmm. mimma mimma azamtu nan wanda nayi niyya in aikata abu ma ban aikata ba amma Ibn Taymiyyah zai bani labari ya san Wala wannan yan cikin ni lisani halce na bai furta maganan ba amma Ibn Taymiyyah zai ce mu abu kaza kai abu kaza kai ko ka ba to duk ga wannan a cikin gidanku bai zama kafirci ba sai abin da ke cikin gidan su baye sai wannan to ka rasa gane wani irin rudewa ne da ka san ba sa karatu ba sa karatu inda suke karatu littafin shiru suke yi ai ba sa magana ba sa magana ba sa magana daga ƙarshe sai di a cikin wannan mintar da suka rage shi ne zan ja hankalinsa ya tsaya ya ci gaba da neman tuwansa amma idan ya ce wallahi tallahi zai shiga gonar maulana shi maulana sallallahu anhu wallahi tallahi zai sha mamaki kuma zai ji kunya duniya sai ta gane cewa righteous saboda wallahi duk zan bi shi kobo da kobo harafi da harafi wallahi tallahi sai na koya masa yadda ma zai pronounce din what na huruf ko na kafin ya koma tajwidi kafin ya koma yadda zai karanta hadisi ko da zai karanta ayan qur'ani wannan shine sakon da nake bawa Musa Yusuf Asadul Izala sarka wannan kawai shine a takeice daga karshe kuma sai dai muna godiya Allah ya saka da khairi ah, Allah ya kara sura da'ima albarka manzo Allah sallama kuma muna don Allah ta ta'ala ya ba Maulana lafiya Allah ya kara masa lafiya jiki na zuciya albarka manzo sallama yayi masa damuwansa albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malam Musa Yusufu ya ji shawara ta da na bashi ya koma makaranta sai Allah ku ba shawara ya koma makaranta ya je ya koyi da ake karatu tukuna kafin ya yi magana akan ilimi ma na addinin musulmi na zahiri ma tukuna na shiga cikin majal din sufai saboda haka wannan shine a takaice kullun bi amina tumi khairu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah yan uwa ne muka kawo karshen tattaunawa da matashin malamin nan Sheikh Malam Zaki Jos ɗaya daga cikin almajiran Maulana Sheikh Haris Jos kakakin faila kuma insha Allah lokaci bayan lokaci za mu rinka zuwa muku da mabambantan shiri tare da shi da kuma sauran yan uwanmu masoya manzon Allah malamai alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam muna godiya shi bare ba mu lokaci a wannan tattaunawa mai barka sarki zaki MKK rasulun aminin Allah ya bar soyayya Allah ya bar kauta Allah ya kara lafiya wa salamu alaikum Ina,